da da tare da sarki dan isa babban mai gidan rabu bagon ebola shi ma ya shigo kallon wannan dambe a nan maraban yanya wanda zai fafata dambe tsakanin sa da autan aisha an fafata dambe tsakanin autan aisha da rabu bagon ebola sati biyu da wuce inda allah ba autan aisha nasara ya buge rabu bagon ebola a turmi na karshe to sarki dan isa ga shiga shigo kallon wannan dambe ya ke kallon wannan dambe jama'a assalamu alaikum sunana sarki dan isa kamar yadda ya gabata daga bakin ali dan jarida to gashi allah ya mana isuwa nan gidan dambe inda muke sa ranar insha muna sa ran insha Allah za mu ɗauki fansanmu saboda ita wasa wasa ne idan kisa ya zo ba ka mai wayo amma insha Allah yau muke da nasara insha Allah Alhaji Aminu mai unguwa ya ce autan na Aisha yana gudu amma wannan karin ya ce idan autan na Aisha ya gudu za a daure igiya idan autan na Aisha ya gudu kai kana kusa da haka shankari shi kuma yana kusa da eh, sarajin dakin gari ina gudu shi su za ku buge ya kuke kallon ai ba garkuwa bane yace yana gudu kowa ya san yana gudu eh. ba garkuwa bane ya faɗa kowa ya je ya kalli wasan baya tsayawa kuma wajen gudun nema har Allah baya sa ya buge ya rabi to eh. kuma dan ban ya canza sannan yau ba inda zai motsa yauwa ina ga kaman kudin ai rabin kudin na Najeriya tana nan eh. rabin kudin na Najeriya gaba ɗaya tana nan saboda haka yau daga shi har masu gidansu ba wanda zai motsa sai mun ɗauki fasa in Allah ya yarda yanzu alhaji kan turmino ne kake ganin za a yi wannan kisa a wannan dare to abin da yasa ban ce ma turmin farko ba balle bane ya tsaya balle bane ya tsaya amma in dai ya tsaya eh. insha Allah a man farko a turmin farko za mu dauki man samu insha Allah sai kun canja rabu salon dan ne ko kuma damban da yake da kuka zai ci gaba da yi ban zai yi amma dai ba zai bi ba yawa in ya gudu sai ya bashi sai ya ji ya dawo in ya gama gudun sai ya dawo sai ya ci gaba shine kawai canjin da muka yi to masu kallo sarki dan Isa kenan babban mai gidan Rabu Magon bola kuma da tauna da shi to sarki dan Isa zamu ce Allah ba mai rabo sa a wannan lokaci to amin na gode jama'a masu kallon mu a wannan rana ta Ladi wanda ya daidai da 15 ga watan 10 shekara 2023 ga manyan baki irin su Alhaji Aminu mai unguwa Alhaji Tanko Tambagina irin su Alhaji Hakashi Ankari da Alhaji Eh, kashi a ɗakin gari wato alai siraja kenan alkashi a ɗakin gari sun shigo kallon wannan dambe sarki dan isa duka sun shigo kallon wannan dambe wanda za a fafata tsakanin dan alin dan shago da wato garkon yayan tarasa da kuma rabi bagon ebola da kuma hautan na wanda dambe ne ne yawan fansa ga alhaji aminu mai unguwa ya shigo za mu ji daga baki za mu fara ji daga baki alhaji mai aminu mai unguwa barka da shigowa to alhamdulillah kamar dai da aka sani dai mai magana sunansa fiya fiya na kudan dambe kuma dawi sarkin ado kara manta a wancan dambe dama an sha ni ban warke ba hmm. amma kuma yanzu zan ba da fansa don wannan karan babu gudu ba ja da ba ko a wajen ya ruga hmm. kamar yadda na faɗi cewa a gidan solo ne rugawa yake to mun gudun da hmm. na biyo fansa ta sai na ɗauki fansa ta alfarmar shugaba to da alama yau ka shigo a fusace kenan ai yau ba sauki saukin sai wajen Allah alfarmar shugaba duk inda na waiga na ga kashan kare in ba in raba bai bige autar na Aisha ba eh. ni na bige kashan karin yau yau za mu yi ta kare ni da shi to misali ga wannan dambe an hada shi kuma dan ana ganin cewa autar na Aisha baya tsayawa ko da tunanin za a shata layi ne ko kuma dai akwai wata doka da kuke so za a fitar to ai yau dai iya abun kunya dai ga dai Siraja dakin gari ba shi man ga eh. kuma dishuwa gabanin ma da bini su kashan kari eh. yau in ya ruga an bani kisa kawai dan ba wani tsaya za mu yi ta da fashewa kuma yau in dai har ya ruga to an bani kisa ko a wajen hirin kai ko cikin gurin haɗa ne yana bi shi na bige shi fansan ni ma a waje aka bige ni fansan maza gida ta kwana to masu kallo alhaji ya haka shankari alhaji aminu mai unguwa kenan kuma zamu nemi alhaji ya haka shankari shi ma don mu jirga bakin sa alhaji aminu mai unguwa turmino kake ganin za a yi wannan dambe a in Allah yadda kamar yadda aka yi wancan ka san duk tiraman da aka yi na gudu ne eh. to wannan karan shi yasa na tawo da sarki dan isa ya rike man kafarsa eh. domin in dai ina waigawa ina ganin alai tanko ina ganin sarki dan isa to duk wani bakudi a najeriya ko yunkuro bai kai labari wannan karan ina da mai rike min kafar shi ko ya ruga eh. to zan sa mai rike min kafar shi kan dame shi da hannu in ban kandama auta na aisha ba yau yau shi shugaban gurma da yau shi sai ya faɗi to ba kamar yadda muka muku alƙawari zamu lalubo muku alhaji ya kasan kare shugaban gurmada shi ma ya shigo kallon wannan dambe wanda za a fafata tsakanin yaransa garkon yayan tarasa dan alin shago sannan kuma tsakanin ɗaya yaransa wato autan na Aisha da Rabu Bahagon Ebola mun gama jin ta bakin autan wato mun gama jin ta bakin Alhaji Aminu mai unguwa masu kallo za mu ji ta bakin Alhaji Yahaya Kashan Alhaji Yahaya Kashan ka riga shi ka kallon wannan dambe an ce yaran ka gudu yake amma Alhaji Aminu mai unguwa ce wai ko da ya biye bayan fili ya gudu to shi in yaron yana gudu to kai zai bige <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hmm. ai shi ya faɗi son shi ne eh. ka san mutum zai faɗi abin da yake tuce shi to amma na bar mu Allah cewa in Allah ya sa da yanda na bada rabu wancan satin eh. yau ma Allah zan buge shi to ya magana gudun ka maganan gudu wannan ne tunan dan ban kowa eh. kowa da irin salon dan bai ai idan mutuna na gudu ka bi shi ka bige shi mana kowa ina ne eh, ina na na faɗa ma insha Allah kowa zan bada rabi yanzu kana ganin kenan wannan dambe yau ma sai an yi ta an kare wato kai da yace ma in Allah ya soya da aminin mai anguwa da shi da eh. Alhaji Baba ne yan kudo eh. man na jama'a duk sai sun gudu eh. sun bada a gidan wannan nan saboda mun su kallo a Alhaji ya kashi an kenan kuna jin abin da yake cewa yau ma Rabi ba zai kai rida ba to Alhaji Aminu mai anguwa Alhaji ya kashi an kare turmi ne kuke ganin za a yi kai gaskiya in Allah ya soya da ya to ban da in ya ka tsaiko ne za a turmi na biyu amma insha Allah akwai dan ban daga cikin su biyun nan Allah da kotu ɗaya ba za a yi ba zan ba da wani akwai tunanin wani ka'ida na shata layi ko kuma dai wani ka'idar kurkaran za a yi duk abin da za a yi a yi ai na sha gaya ma ko mun sha magana da kai eh. ni duk abin da zan yi Allah nake farma eh. amma na so in sha Allah duk wayannan biyu in Allah ya yarda eh. sai na baka su to masu kallo Alhaji Yahaya Kashan Kari kenan shugaban gurmada shi ma ya shigo kallon wannan dambe wanda za a fata anan maraban yanya a gidan dan Idris ambarewa, wanda za a fafata tsakanin autan na Aisha da Rabu Bagon Ebola da kuma wato dan Alin dan Shago da kuma wato garkon Yahan Tarasa Alhaji Aminu mai unguwa Alhaji ya kashe ankari to zamu ce Allah ba mai rabo sa. Amin insha Allah Allah ya ba mai rabo sa'a wannan ne ne da dukkan dukkan musulmi eh, amma Allah ya yake Alhaji Sirajo dakin ga kashi a dakin gari shi ma zamu ji daga bakin sa shi ma mataimakin shugaba ne na gurmada. Eh Alhaji Alhaji Sirajo dakin gari ga wasa ka shigo kallo wanda za a fafata tsakanin garkon yayan tarasa da kuma alɗan alɗan shago da kuma rabu bagon yabola da kuma autan aisha wanda damba ne na neman fansa da kake kallon wannan dambe alhaji aminu mai unguwa ya ce gudu kuka yi amma wannan karin fa ko kun gudu idan yaron ya gudu shi na kusa ku zai maki <laughs> to ai wannan ba abin mamaki bane alhaji eh. saboda shi ah, alhaji aminu mai unguwa ai sarkin babatu ne eh. yare sarkin tsiwa Eh, ya sha cika baki eh. kuma da ƙarshe sai ka iske shi a kwance galala eh. damban garkuwar hayan turasa da dan alin an shago wannan wani damba ne wanda ba a taɓa yi ba saboda haka tun da ba a taɓa yi ba shi wannan sai an tashi kuma insha Allah da izinin Allah da yadda Allah muna da nasara kan dan alin dan shago saboda yaro na yaro ne mai zafi yaro ne mai lafiya hmm. yaro ne mai karfi yaro ne mai lokaci amma ka ga dan alin shi ma yaro ne mai lafiya eh amma baya shaye-shaye baya yi amma baka ganin mu kuma da alai an hanyar mu ne eh. ai mun san hanyar ka ce ba saba yi ba eh amma ai to mu mun san karatun akwai wani salan da mu da ku koya masa amma da wannan da gudu ai da dan dan shago ai bai da wayan lallura saboda ai shi eh. rariya ne ko eh. ina kusaye ne sai da in baka zuba ba eh. ya gama tsayayewa to yanzu a termino kuke ganin zaman nan za ta kisa tsakanin dan alin dan shago da barkon yara to dan bi dan akuya ne sai an tashi eh amma dai in Allah ya duniya dan annabi zamu dan barawo bagon ya bola da ta na Aisha dan ban ta yi kisa a TV da ya wuce shi wannan ya kake gani yanzu zai dau fansa ko kuma dai kuna ga ku kara masa a to ai shi wannan dan ban shi ai bai ko da wahala saboda kamar a ce aliran jarida an kai ka kaduna ka je gidan ku eh. kaga ai ba ya nuna ma hanya ba hanya ce kenan ah, a wannan da alin dan shago eh, an ce an ce an yaron ku baya tsayawa ah, to in aka bi mutum bai tsaya ba aka buge shi eh. wannan kisan ba shi ne yanzu misali akwai tunanin shata layi a wannan damba ko kuma dai babu tunanin shata layi mutanen da ba su san dokar damba bane suke magana damban kudi a shata mai layi damban sarauta ake shata mai layi kuma ko shi da doka sai ya kai tsatsakin kura ma'ana sai ya kai zagaye na ƙarshe hmm. shi ma don a hidda sarki a ciki hmm. amma don ban kuɗi in ka ga dama ka tsaya tsakiya shi hmm. in ka ga dama ka sheka akwai 'yan damben Najeriya daban-daban da ba su iya buga kowa sai sun yi gudu eh. kuma sun yi suna sun kai manyan yanzu Aminu mai unguwa ce igiya za a daura tsakanin Rawu Bagon ya bola da wata na Aisha ya kuke ganin kun gamsu da wannan daura igiya to abin da yasa shi kasan ba ku da kudawa da sama sun ka dauki dambe mu 'yan gadon dambe mun san ba a sa igiya ga kawa saboda ba shanu bane eh. eh, amma da dambe wanga abin da muke nuna daura hannu kuma rabe na inda mun ka buki rabe hwadi autan na Aisha bai mance wurin ba eh, ko yanzu na sai koma a tun da safe to masu kallo Alhaji Alhaji Siraji dakin gari kenan ka sha dakin gari kenan muka tattauna da shi domin shi ma ya shigo kallon wannan dambe kuma ga jawabin da ya muku masu kallo alai sirajin ɗakin gari za mu ce to Allah ya ba mu yarbo sa to amin ya rabbi ali insha Allah ya muna ba mu amma kuma wanda hashin kowa wallahi na bi gudu jamu wanda hashin kowa dukawa kace ba gudu jamu wanda kai ya jamu ya gudu da jamu ya gudu kai da aka garin makoma ya na kare ba har kuma buka ina buka ina makona gama shi ka tabe shi kuma rushe kuma na je din ni kabe da ina wanda haushin kuma ni ban da ya eh? akai wanda haushin yau ya akai ban da haushin ban da haushin gudu ban da na gama da kun ce za ku buge dan ba bi aka da duk da rike na boye ah, ana aisha ya fadi ba shago ke kike shi wani aisha wani aisha na rakiya ne ba na aisha na rakiya ne na gama da kai kai kai ba aiki wallahi kuma wai na ite nan ma yana ko shi ma ai kai ka san suna mata ne ya eh. ah, gashi aljami dan da daga nan eh? dan da daga nan saboda rana yawa to alhaji aminu duk da cewa dai gashi mun zo kun zo wajen gaisuwa na alhaji kasu mai kasa ya ka kalli wannan wasa da aka yau to yau wasanni dai alhamdulillah abubuwa sun yi kyau an yi wasa kamar yadda na cika baki ma duniya kuma na samu abin da nake so duniya ta gani yau na aisha na sa shegu ya sumar da shi eh, mai gidan eh, ya kashan kari yau kasuwar ba riba eh. sai kuma muka zo muka buga da ni da autan na aisha da rabi eh. kuma an yi kamar yadda bai tsaya nan dai an gama yi an buga dambe an kare kuma alhamdulillahi an yi dambe an kare kuma ga mun zo ta'aziyya a matsayina na mai magana da yawun gurmada da yawun kudawa da yawun jama'a gaba daya eh. mun zo mai ta'aziyya wajen alhaji kasimu mai kasa muna roƙon allah ubangiji abinda ya bari allah ubangiji ya albarkace su duk mutumin da Allah ya marasuwa ya bar 'ya'ya goma kuma mutuncinsa da kimarsa da darajarsa ta sa ka ga mun biyo nan za mu ma iyalansa da mutanen garin nan ta'aziyya gaba daya domin ko ba komi shekarar mu sama da 25 da kasimu mai kasa an yi zumunci an yi mutunci an yi komi kuma baya da matsala da kowa kudu da guruma da jama'a gaba daya to a matsayina mai magana da yawon kudawa da yawon gurumada da yawon jama'a muna mika ta'aziyar mu gaba daya duk wani supporters na Najeriya muna mika ta'aziyar mu da wanda Allah ya kawo da wanda Allah bai kawo ba yana bar muna addu'a ubangiji Allah ya albarkaci wannan zira'a tashi Allah kuma ya ji kanshi ya rahamshe shi abin da ya bari baya Allah ubangiji ya albarkace su to mun gode Allah mu bi ku zuwa cikin gidan Alhaji Kaso mai kasa ga eh mu inda ku kai ziyara wajen matan alaji kasu mai kasa da kuma iyalansa gaba daya